Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. A Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA afirka kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da hantsar ranar Laraba shida ga watan Nuwamban 2019 Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za a ji cewa a ci gaba da amfana da yaduwar harshen Hausa a kafafen yada labarai kungiyar Izala ta kaddamar da wani gidan talabijin. Sannan muna tafa da maimaitin shirin ciki da gaskiya na Sarfila Hashim Gumel. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Kamaru da kuma sakonnin da kuka bar mana kan na'ura. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. jama'a assalamu alaikum wani jigo cikin jami'an diplomasiyar amurka ya faɗa wa kwamitocin da ke binciken yiwuwar tsige shugaba donald trump cewa ya gano cewa an ƙi sakar tallafin kusan dala miliyan 400 na kayayyakin soji da amurka ta warewa ukraine hasai kuma min kiev sun fito bayyana jama'a sun ce za su kaddamar da bincike domin taimakawa siyasar shugaba trump a wani bitar bahasin da ya bayar a jiya talata jakadin amurka kungiyar tarayyar turai gordon sunland ya faɗa masu binciken na majalisar wakilin amurka cewa ya gargaɗi wani na hannun daman shugaban ukraine vladimir zelensky a wani zama da suka yi a ranar 1 ga watan satumba a birnin woso. da cewa ba za su samu tallafi daga amurka ba har sai ukraine ta fito fili ta sanar da shirin yaƙi da cin hanci da rashawa da a kwashe makonni da dama ana ta tattaunawa a kai sonlan wanda na ɗaya daga cikin na gaba-gaba da suka ba shugaba trump gudummawa a bikin murnar lashe zaɓe a shekarar 2017 na nuni ne da buƙatar da trump ya gabatar a ƙarshen watan yuli ga shugaba zelensky yayin wata tattaunawa da suka yi ta wayar tarho inda ya nemi a bincike ɗaya daga cikin manyan abokanan hamayyarsa na siyasa wato tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden da ɗansa hanta wanda ya aiki da wani kamfanin gas a ukraine da kuma duk wata shaida da za ta nuna cewa ukraine ta yi katsalandan a zaben amurka na 2016 wanda ya ba shi damar ɗarewa karagar mulki sai dai 'yan republican sun tsaya tsayin daka suna ci gaba da nuna goyon baya ga trump a wannan bincike da ake yi a kansa kevin mccarthy shine shugaban 'yan republican a majalisar wakilan amurka democrats are trying to impeach the president because they are scared ya ce 'yan demokrat na kokarin su tsige shugaban ne saboda suna fargabar ba za su iya ka da shi a zaɓe ba sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce amurka na ci gaba da nuna damuwa kan rahotannin da suke nuna cewa china na ci gaba da musgunawa 'yan uwan masu fafutuka musulmi 'yan kabilar uighur da kuma waɗanda suka kubuta daga wasu sansanonin tsare mutane da china ta kirkiro wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar a jiya talata taro pompeo yana cewa amurka ta matukar damuwa da waɗannan rahotanni waɗanda ke nuna cewa gwamnatin china na musgunawa tare da tsare iyalan masu fafutuka 'yan kabilar uighur waɗanda suka fito bayan jama'a suka bayyana irin halin da suke ciki sai dai kuma mun beijing sun musanta zargin gallazawa 'yan kabilar ta uighur inda suka ce a raɗin kansu mutanen suke zaune a sansanonin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙungiyar 'yan tada ta alshabab a Somalia ta saki wani hoton bidiyo wanda a karan farko ya ɗan nuna shugaban ƙungiyar Abu Ubaida. Bidiyon wanda aka sake shi a jiya talata ya nuna Ubaida yana wata ganawa da mayakan alshabab a wani daji. Gabanin wani hari da ƙungiyar ta kai a ranar 30 ga watan Satumba a wani filin tashin jirage da dakarun Amurka ke amfani da shi harin da bai yi nasara ba. Bidiyon ya nuna hannaye da kafaɗin shugaban na Al-Shabab. alshabab amma kuma an dishe fuskarsa yayin da aka ji muryarsa yana ba mayakan kungiyar ta al-shabab umarnin su kaikaici ma'aikatan dakarun amurka a harin da suke shirin kaiwa bidon har ila yau ya nuna fuskoki da sunayen mayakan waɗanda aka kai harin tare da su amma jami'an somaliya na amurka sun ce an kashe dukkan mayakan kafin ma su kai wato su kai ga ratsa filin tashin jiragen wata tawagar masana kimiyya sama da dubu sha ɗaya sun yi gargaɗin cewa duniya na fuskantar matsalar sauyin yanayi da ke bukatar a ɗauki matakan gaggawa wani rahoto da aka wallafa a mujallar kimiyya halittu ta bioscience ya yi gargaɗin cewa mutane za su iya shiga yanayi na matukar wuya muddin ba a ɗauki matakan da suka wato da za su sauya akala yadda bil'adama ke gudanar da wasu ayyukansa ba waɗanda ke mummunan tasiri ga yanayi binciken da masanan suka yi wanda aka yi mai takin world scientist warning of climate emergency ya samu jagorancin masana irin su bill ripple da christopher wolf na jami'ar jihar oregon da ke nan amurka da kuma kwararru a fannin sauyin yanayi irin su william mamo da kuma wasu masana kimiyya daga jami'o'in afirka ta kudu da austria waɗanda ne karan farko da aka samu gamayyar masana kimiyya da suka haɗa kai suka fitar da matsaya ta gargaɗi kan matsalar sauyin yanayi a duniya. A gaida Mahmud Lalo da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da harshen Hausa ke ci gaba da bunƙasa a duniya, inda wasu ƙasashe da dama suka buɗe gidajen talabijin da rediyo inda ake gabatar da shirye-shirye da harshen kungiyar Izala da ke Najeriya ta buɗe wani gidan talabijin mai suna Ali Rishad a garin Jos na jihar plateau wanda zai rinka yaɗa shirye-shirye kan tauraron Star Times. Ga rahoton da wakilin misali Shehu Ashaka ya aiko mana. daidai lokacin da ake samun karuwar tashoshi masu amfani da harshen hausa kan tauraron dan adam kungiyoyin addini da na kawo haɗin kai na zuba jari a tashoshin don yada tarbiyya da kare kyawawan al'adu program da kamarori da muke bukata a saya da ginin studio da za a yi baya daga tashar Hausa 24 da ke Saudiya, Africa Tree a Sudan, Sunna TV da Manara a Nijar, kungiyar da Izalatul Bidiya Wai Kamatul Sunna Michelle Kwata a Jos ta kaddamar da sabuwar tasha mai suna Al Irshad da za a dinga yada shirye-shirye akan tauraron Star Time. I hope their content just focus on the education and the lifestyle. Ina fata tashar za ta dinga yada labarai raya ilimi da zamantakewar al'umma kan lamuran yau da kullum, in ji shugaban kamfanin StarTimes Mr. Tochua. Sheikh Sani Yahaya Jingire shine shugaban majalisar malamai na kungiyar Izala ya ce tashar za ta mai da hankali kan yada shirye-shiryen salama. Wannan tasha ta talabijin mai suna Al-Irshad babban tasirinta shine ilmantar da al'ummar duniya ga baki ɗaya musamman na ƙasa Najeriya da makwabta a nan Afirka wato karantarwa ta addinin musulunci tsantsa wacce take nuna wa ɗan adam da farko mahimmancin karatu da zaman lafiya da nema ta hanyar halaliya kuma jan hankalin matasa da iyaye a sa yaya a makaranta a koya musu tarbiyya ta gari da kawar da da aka shiga cikin ƙasa na lalacewa ɗabi'u da al'adu kuma ta ja hankalin gidajen talabijin da rediyo na duniya a yaɗawa ɗan adam gina al'amura ba rusawa ba wato akwai damuwa kuna ce da kabo da talabijin ko rediyo a ce an yi yaƙi an kashe mutum an yi kaza to a dinka kuma faɗan cewa an zauna lafiya a guri kaza an gina alherai iri kaza a guri kaza an samu sulhuntuwar mutane a guri kaza saboda haka al'isha za ta tsaya da wannan aikin kawar da miyagun halaye ta hanyar karantarwa da zaman lafiya da jawo mutane a yi musu bayani na fatan allah ya zaunar da lafiya ce da mu gaba ilimi mai yalwa da amfani da gina dan adam ta hanyar lafiya da zaman lafiya da layar da ɗabi'u da al'adu masu baya ga 'yan majalisar dokokin Najeriya da suka halarci taron kaddamarwar a Abuja. Sarkin Juwa Alhaji Idris Musa ya zama uban taro. kafa Muna murna da kafa wannan talabijin saboda za ta wayar da kan jama'a kan musulunci. Alhaji Idris Musa ya buƙaci tsayawa kan manufofin kafa tashar don samun nasarar saƙon wa'azi da zaman lafiya a tsakanin al'ummar Najeriya. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. Madalla gaida Salishu a shaka da wannan rahoton. To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar. walla be kano za mu je wai zaman wani ba namu ba abin wani ba namu ba gidan wani ba namu ba oban wani ba namu ba uwan wani ba tamu ba kiɗan zani na sane madalla yanzu kuma ga maimakin shirin ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. Har yanzu dai muna kan batun matsalolin da wasu matasa na shirin gwamnatin tarayya na Empower ke fuskanta. waɗanda suka haɗa da yi wa mutane murabas daga shirin kafin su cika wa'adinsu da kuma kwashe watanni ba tare da an biya su haƙƙinsu na aikin da suka ƙarƙashin shirin ba. Ku biyo mu cikin shirin suna sunana Sarfil Hashin Gumel. A makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawar da muka yi da mai baiwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shawara a fannin ayyuka na musamman Hajiya Maryam Uwais wadda shirin 'yan fawa ke ɗaya daga cikin ayyukan da ke ƙarƙashin ofishinta. Idan masu sauraro na biye da wannan shiri, Hajiya Maryam ta nuna mamakinta game da matsalolin da wasu matasa ke fuskanta ƙarƙashin shirin na Empower, wanda hakan ke nuna cewa duk ƙorafe-ƙorafen da ake yi ko ake aikawa ofishin Empower ba sa ƙara sawa gare ta domin ta ɗau mataki. Ga ci gaban tattaunawar a daidai lokacin da suke magana akan matashin nan daga jihar Yobe, Muhammad Malami, wanda cikin watanni goma sha shida yana aiki sau ɗaya tal aka biya shi. Wani West abin da ya faru shi wannan malamin tun lokacin da aka ɗauke shi na farkon nan ne a 2016 sai da ya share watanni goma sha biyar a na sha shida ne ya samu biyan sau ɗaya kawai nan ma ta bankin union ne yana jin da bankin nasa kenan da aka ce ba bbn ya koma fast bank ya saki inda aka ce ba a son nan dai aka tura masa kudin nan sau ɗaya tak babu yadda za a yi mu ce ba za mu biya shi a wani banki ba ina mu kowane banki in dai kana da banki kana da bbn ai ba wata matsala za mu biya ku in dai ya yi mace to in cikin wata goma sha biyar ba a biya shi ba ma'ana bai ba mu abin nan eh, eh, dts eh, ba mu lambobin da ya kamata ba da zai haɗa sunan shi da bbn ɗin shi da account number shi ne kawai dalili dan mu babu dalilin da yasa ba za mu biya shi ba ka gane nufi na eh na gane hajiya maryam eh to da haka laifi ba wurin mu bane in an biya shi to ɗaya bayan wata to kila a lokacin ya haɗa bbn da account number duka gaba ɗaya hmm. shi yasa To ya ce sau ɗaya aka biya shi kuma aka daina biyan shi? Eh sau ɗaya aka biya shi shikenan sai biyan ya tsaya. Eh, kuma da ya kamata a cikin wannan tsawon watanni ya ce ya yi ta rubuta korafi ya yi ta rubutawa yana ta bashi haƙuri eh, ya ba abin da bai yi ba ya ce shi hatta ma jami'in su na yoben ya kasa ganin ganinsa saboda kamar mutum ne wanda yake da wuyar sha'ani shi focal person ɗin to har ya gaji ya ce bari bai san ma iya adadin sakonnin da ya turo wa 'yan fawa kuma ya aiko min ne ma? Ajiya Maryam ban san ya ce dai kawai a helkwatar yan fawa yake tura ban san ko bana jin abun zai kai har ga sabuwa. Ba bari in baka email address ina ya rubuto min email address ina za mu bincike. To shi kenan Ajiya Maryam za ki ba mu ɗaya dina. Za ki iya faɗa mana sai mu samu mu sassanar da su mu yaɗa wannan al'amari. To M A R Y A M U Maryamu at L E A P A F R I C A Africa Leap Africa dot O R G org. Maryamu at leapafrica dot org. Ya aiko ni zan tura masa ba amma ya san cewa bincika za a yi ba wai nan da nan za a biya ba sai an yi bincike an tabbatar ya yi duka abubuwan nan da yake faɗa. don aiki yan fawa ba kyautan kuɗi ba ne kuɗi ne biyan aiki da ka yi ne shi ne kawai yawa hajiya maryam uwais da sauran watakila waɗanda za su saurari wannan shirin idan suna da eh. irin wannan korafi sa iya aiko sako ta wannan aiko email aiko email ne kuma zan tura musu a yan fa insha Allah shikenan hajiya maryam uwais dama abinda muke so mu gano yanayin wannan aikin da ko masu korafi ga abin da suka faɗa mu kuma daga wannan shiri na ciki da gaskiya mu isar wajen ki saboda ki samu ki ɗau matakin da ya dace a kai. Insha Allah ai akwai lambobi ma na waya da ake yi ba. Akwai lambar waya da zai iya yi wa'anda takanas muka yi fa call center na inda ake karɓan waya duk wadda ke da matsala ya faɗa bari in baka lambar waya. takanas ana musu waya kuma akwai mutanen da za su ɗauki waya su warware matsala akwai glo 0905 55 960 har zuwa 965 mm-hmm. akwai mtn 0906 0000 445 454 09 9998 403 uh, hmm. sannan akwai 0818 888 7934 har zuwa 36 to wa'annan mutane ne suna zaune a ofis kawai aikin kawai su ɗauki waya duk wanda yana da matsala ya ƙoƙari su warware mishi yawwa to ai ajiyar hmm. wani amfanin ɗaukar irin waɗannan matakai mutane su faɗi ƙorafe su kuma a ji a ɗau matakin share musu hawaye wannan abun yabo ne kwarai in dai har za a taimaki waɗannan mutane rawa da shi shirin gaba ɗaya kamar yadda na fahimta yana son ya taimakawa matasa ne su fara samun ɗan kudin shiga kafin ko su samu cikakken aiki da za su rika ya su ritaya daga aikin Ha'a shekara biyu ne fa. Eh. Ba wai fita ba ah. su eh, kasa nasu ne. nasu. Eh maganar eh. da nake ya a Maryam ilin wani bayan shekara biyu ya samu aiki na dindindin a gwamnati. Ah, zai ci gaba da aikinsa har ya ritaya kuma kafin. Haka ne kuma ba wai aikin gwamnati ba a daina ganin kamar gwamnati za ta iya ba kowa aiki. So ake matasa su tashi a tsaye su nema na kansu. Shi ne ma ya fi zama irin hmm. su amfani. in ka nuna ka kafa naka ai ka ga ba wanda zai iya wasa da da kai kai naka da yawa fa kana ganin mutane suna soma nasu sana'ar kuma suna kai taimakawa ma yan uwansu yawan su kaga suna cewa an ta kira ma an zo aure ko an yi haihuwa ko me duk yan yan fawa din eh. dan sun kafa kuma sun samu suna kuma ba sai gwamnati ba wallahi gwamnati ba da yawan su sun fi ma kafa nasu sana'ar wato uh, wani wanzu kuna so dai uh, matasa su daina tunanin za su gama makaranta gwamnati duk ta ɗauke su aiki uh, su ma san mm-hmm. dabarun da za su yi su sama wa kansu aiki ne. Wallahi ai gwamnati ba ta iyawa yanzu ba kamar da ba. Mutane sun yawa. Mutane sun yawa gwamnati ba ta iyawa amma gwamnati inda za ta iya taimakawa mutane su yi kokari su gwamnati za ta iya kokarin ta bayar da yadda za a yi kamar kowace jiha a nemi yadda za a yi a fat lantarki yadda mutane za su iya na sana'ar ko kuma a ba mutane gona ko a yi musu dan a ba su dan kamar bashi da za su iya ɗauka wanda ba yi da bayi da wato wuyar biya mm. eh bayi da wuyar biya haka mm-hmm. ina iya taimakawa a haka yawwa To ga Maryam karshe gaba ɗaya wuri ne wannan tambayin mana cikin waɗannan shirye-shirye na tallafi da ake yi kamar hadda wanda muka taɓa zantawa ma na ba da ƙananan lamuni na dubu goma mutum ya ƙara ƙoƙari a ƙara masa da sauransu duk wayannan shirye-shiryen suna na ana ci gaba da yin su. Insha Allah, insha Allah an dai samu yanzu an yanzu dai an ɗan tsaya don an an ce za mu koma ƙarƙashin Um, wata sabuwar ministry haka da aka yi to ana kokarin a ga yadda za a tsara aikin tunda an fitar da mu daga ofishin um, presidency da muna aiki ƙarƙashin office na vice president yanzu an kai mu sabon ministry to wannan muna ƙoƙarin mu ga yadda za a yi yadda za a ci gaba da da wannan aiki ba tare da an samu wani ko a tsayar da aikin ba to hmm. ana na ana ta aiki akan wannan ganin yadda zai Hajiya Maryam Wes eh, mun gode kwarai da gaske da wannan lokaci da kika ɗauka kika yi mana bayani. Ma na gode, na gode da kuka tambaya, tambayi ba ka. Na gode. ga waɗanda suke fuskantar matsala a shirin 'yan fawa. Kun ji daga bakin Hajiya Maryam za ku iya rubuta mata korafin ku kai tsaye inda ta alkawarin za ta binciki dukkan korafin da aka sanar da ita. Saboda haka zama mai ta muku adireshin imel ɗinta da ta bayar ga waɗanda ba su samu damar rubutawa ba. Adireshin shine maryamu at leafafrica.net wato maryamu at leafafrica.net Haka kuma za ku iya kiran lambobin wayar na Empower da aka samar wanda za ku iya samun su a shafin yanar gizo na Empower. npower.gov.ng wato npower.gov.ng yanzu a waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku da suka haɗar Muhammad Ibrahim Kwari da Haruna Dauda da kuma Nasiru Adami Alhikaya. Nisar fili hashin gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shiri mako mai zuwa. mu kasance lafiya. Madalla a gaida Sarfil Hashim Gumal da maimacin shirin ciki da gaskiya yanzu kuma sai sharhin wasu jaridun Kamaru. fara shan jaridar namu na wannan makon da jaridar Lumisade ta kasar jamhuriyar Kamaru an da a farkon shafin ta ta tsegunta mana cewar an samu gibcewar kasa a jihar yammacin kasar jamhuriyar Kamaru an da gidaje sama da guda ashirin ne dai yanzu haka suka rushe akan al'umma hakan ya janyo rasa rayukan sama da mutane talatin da biyar a can birnin Bafusam sai kuma jaridar Lusuwar ta kasar Kamaru an da ita kuma cewa ta yi jagoran 'yan adawan kasar Kamaru mr maurice kamto ya ce zai ci gaba da gudanar da gwagwarmayarsa ta siyasa a siyaci ma nasara wajen kawar da mustabiya daga kan kujerarsa jaridar economy kuma ta kasar jamhuriyar kamaru shagube ta yi kan tattalin arzikin kasar ta kamaru musamman ma a bangaren masu noman ayaba da kakao ko gawa anda yanzu haka manoman a yankin yan awaren kasar kamaru suka shiga cikin halin durkushewar tattalin arziki jaridar imitation ta kasar kamaru ita kuma ta ce shugaban kasar musabiya hanjin cikinsa ya fara kaduwa domin yanda yake hango cewar manyan kasashen duniya sun fara juya masa baya musamman ma kasar amurka anda ta yi kokarin neman cire shi daga kasashen nahiyar afirka waɗanda za su amfana da kasuwancin nan na agowa sai jaridar west cameroon anda ita ma ta ce shugaban kasar kamaru ya tallafa wa iyalan da rugujewan kasa ya ritsa da 'yan uwansu da miliyan 200 na sefar kudin jamhuriyar kamaru domin su gudanar da jana'iza na waɗanda suka riga mu gidan gaskiya din a birnin bafusan jaridar du sahel ta arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru ita kuma harsashe ta yi kan tunawa da tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru alhaji ahmadu ayijo wanda shine ya zamto farkon shugaban ƙasar kuma wanda ya gwarmaya wajen kwato 'yancin ƙasar ta jamhuriyar kamaru yanzu haka dai ya kwashe shekaru shekaru 37 yayin da ya yi murabus daga kan kujeransa ya miƙa wa shugaba biya amma har yanzu gawarsa tana kwance ne a can ƙasar senegal musamman ma a birnin dakar sai kuma jaridar dusant ta ƙasar kamaru ita kuma ta ce har yanzu al'umman da suke bangaren 'yan awarin ƙasar jamhuriyar kamaru suna ta ɗauki ba daɗi da jami'an ƙasar ta kamaru musamman ma wajen ganin cewa sun 'yanta haramtacciyar ƙasarsu ambazoniya za mu kammala shirin jaridu namu na wannan makon da jaridar gidan Afrin Media anda ta gulmata mana cewar shugaban kasar Amurka Donald Trump yana neman yin wajarot da kasar Kamaru daga cikin jerin kasashen nahiyar Afirka da suke cin moriyar harkar kasuwancin nan na agowa domin rashin mutunta hakkin bil'adama da kasar ta Kamaru take yi a jihar Arewa mai nisa da kuma jihohin masu amfani da Ingilishin sarauniyar Ingila Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. Madalla gaida Muhammad Awal Garba. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon nan Washington na cewa karfe biyu na dare da minti 26 wato karfe 8 da minti 26 na safe a Najeriya. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga garin Kafin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau zan yi kira ne ma gwamnatin tarayya da kuma gwamnonin jihohinmu na Najeriya. A gaskiya muna so su kula da harkan ilimi musamman ilimi ma na makarantar primary school. yana da kyau a bunƙasa makarantar a ƙara azuzuwa a kuma inganta malamai lallai yara ɗalibai yanzu a najeriya sun yi yawa kwarai da gaske wanda idan ka je makaranta ka duba za ka ga yaran sun fi karfin makarantun da da allah gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi su yi iya kokari su ƙara bunƙasa makarantun primary school Salamu alaikum sashen Hausa Radio America suna na ɗan Lami kadara jihar Niger Nigeria. ina kira ga shugabanninmu da suka rufe boda ya kamata sun dai suna kaunan talakawan su su bude wannan boda saboda an shiga wani hali talakawa sun shiga halin kunci damuwa talauci yunwa wurin jama'a talauci ya mutane ya kamata in dai jama'a ne sanadinsu ne suka je wannan wurin da ya kamata su bude wannan boda saboda a samu cin gaba. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Amurka. Sunana Usman Dogo Madaka Rafi Local Gwamnati Jihar Neja Nigeria. Musamman ina kira ga gwamnatin jihar Neja da gwamnatin tarayya a kan abubuwan da yake faruwa yankin Madaka da ya shafi wajajen shana da magani da berin kogo da zangoro da alawa da kokoki akan sace-sace mutane da kwashe mutane da kwashe ma mutane shanu ana wuce an fashe suna wucewa da shi ya kamata muna neman alfurma a kuma mu a cikin garin madaka wanda za a ajiye su ko da za mu ji sauki kafin mi sallama ga mahmud labarai amma wannan karan a takaice. Ƙungiyar 'yan ta'adda ta al a Somalia ta saki wani hoton bidiyo wanda a karan farko ya dan nuna shugaban kungiyar Abu Ubaida. Bidiyon wanda aka sake shi a jiya talata ya nuna Ubaida yana wata ganawa da mayakan alshabab a wani daji gabanin wani hari da kungiyar ta kai a ranar talatin ga watan Satumba a wani filin tashin jirage da dakarun Amurka ke amfani da shi harin da bai yi nasara ba. Bidiyon ya nuna hannaye da kafaɗin shugaban na alshabab amma kuma an dishe fuskarsa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adili Toro. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan lokaci a Daryl Smith ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC ke cewa ku wuni lafiya.